ƙarshensu turji ya zo, Najeriya za ta shigo da jiragen yaƙi sama da talatin. Gwamnatin tarayya na shirin shigo da jiragen yaƙi domin murƙushe masu ta'addanci a Najeriya, musamman 'yan bindiga. Shugaban sojojin saman Najeriya Hassan Abubakar ne ya jagoranci tawagar masana domin cinikin jirage a ƙasar Italiya. ana sa ran cewa zuwan jiragen zai taimaka wajen kakkaɓe 'yan bindiga da sauran miyagun da suka fitina al'ummar Najeriya. Rundunar Sojin Saman Najeriya ta fitar da sanarwa kan shirin sayo jiragen yaƙi daga Turai. Tawagar masana ƙarƙashin jagorancin shugaban sojojin ruwan Najeriya, Hassan Abubakar ne ke jagorantar cinikin jiragen. Legit ta tattaro bayanai kan lamarin ne a cikin wani saƙo da Rundunar Sojin Saman Najeriya ta wallafa a shafinta na facebook. Za a sayo jiragen yaƙi a Najeriya Rundunar Sojin Saman Najeriya ta bayyana cewa yanzu haka tana cinikin jiragen yaƙi ƙira M346 FGA guda 24. Haka zalika rundunar ta bayyana cewa cikin kayan yaƙin da take saye akwai jirage guda goma kira AW109 daga kasar Italiya. Yaushe jiragen za su iso Najeriya? Daraktan yada Labaran NAP Olusola Akinboye ya ce a yanzu haka jiragen ƙirar AW109 guda biyu sun iso Najeriya sannan zuwa ƙarshen shekarar 2026 za a gama samun sauran guda goma. Olusola ya ce jiragen ƙirar M346 guda 24 za su iso Najeriya ne zuwa ƙarshen shekarar 2025 mai zuwa. olusol tawagar da ta fi sayo jiragen yaƙi rahotanni sun nuna cewa cikin tawagar da ta fi sayo jiragen akwai shugaban sojo jin saman Najeriya Hassan Abubakar, Daily Trust ta wallafa cewa akwai wakilai daga Ma'aikatar Tsaron Najeriya da Ma'aikatar Harkokin Kuɗi ta Ƙasa.